soyayya da ni da ke ta bijirin jikina in babu ke ta zan iya gane kaina buri nake ki zamto mai da mallakina shauki nake idan min ya gamo da juna na baki kaina sanadi na kauna da ke ba wata baraka a gare ni dole in ce maka warraka sanyi da ke ji tashi muje daka ka wuce da je ka sanye maka bai taka muryar ki laushi bai fitar da zagi lafazan ka kai M's.